Karfe biyar da minti talatin a nan ya yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya so mu gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa yau ce ranar yaƙi da cutar sida ta duniya. muna ɗauke da raskuna dangane da yadda damanar bana ta kasance a jihar maradi a gada za mu shi rahoto a game da al'amarin kura da ke mamaye sararin samaniya a shirin musamman za mu ji yadda cibiyar mvs mai kula da masu rayuwa da kwayar cutar sida a jikinsu ke gudanar da aikinta ga labarin ɗaya bayan ɗaya kamar yadda wato kamar sauran ƙasashen duniya A yau Nijar ke tunawa da ranar yaƙi da cutar sida wadda aka yi wa taken mu daga hannu domin rigakafi da kwayar cutar sida. A nan Yamai an yi shagulan ne a sansanin sojoji na Bagaji Iya. albarkacin haka shugabar kungiyar da ke kula da yaƙi da cutar wato dr alhussaini zainab maiga ta tabbatar da cewa akwai magungunan rage kaifin wannan cuta a nishar Manufar mu ita ce muhimminta sosai nan zuwa shekara 2020 mu da cutar sida a kuma manta da sida a shekara 2030 shine manufar da muka tsayar da reshen umi sida. Ina sa ran nan da shekara 2030 za mu daga kai mu ce mun ci nasara ga hukumar. Yan haɗiya ARV muna da su kun san yadda matsalar ta da al'amarin kiwon lafiya yake a Nijar. Nijar na da faɗi tana da girma nan zuwa difa kai magani tayi ga waɗanda ke da yaunin kiwon lafiya amma muna muna muna yunkura da taimakon abokan mu'amala kamar su asusun duniya da ke zuba fiye da miliyar goma don gudanar da gomaza. Muna nan da sanya dukkan kokarinmu don Nijar ta samu kaso mai kwari. Ta fuskar wariya ina ta muku a yau an tabbata da cewa wariya nuna bambanci su ne ke sanya kasashe basacin mu. Saboda in dai akwai wannan wariya da nuna bambanci mutane za su sa ja da baya zuwa ga gwaji. alhali ko gwaji shine kofar samun yin magani. apporte quand même du traitement. albarkacin ranar 'yancin aikin jarida ta ƙasa an shirya wata wasa jiya a gidan jarida wato mai de la domin ba da tukuci ga waɗanda suka yi nasara a kwamɓalar da aka shirya a jimilce 'yan jarida 41 suka shiga wannan kwamɓala 18 a ɓangaren talabijin 16 a fannin jarida da ake bugawa sai kuma bakwai a ɓangaren radiyo an ba da tukuci ga mutane uku na farko a bangaren talabijin da jaridar bugawa sai dai ba a ba da tukuci a bangaren rediyo ba a dalilin karancin makin da aka samu amma da haka an ba da tukuci na karin kuzari ga mutane uku na farko a bangaren rediyon. 'Yan majalisar dokokin ƙasa na jihar Yamai sun fara shiga tsakanin jiya domin ganin an warware matsalar albashi na jama'an ma'aikatar magajin garin Yamai ke fuskanta. Dan majalisa Sumana Sanda na jam'iyyar Lumana ya yi wa Habibu Garba karin bayani. il s'agit de questionner. Abin da ya shafi batun tattalin arziki mun saurari babban magajin garin birnin Yamai da 'yan sandika sun gaya mana takamaimai abin da ke faruwa a bangaren bitalmanin kuɗi na ƙasa don haka muna duba yiwuwar ganin ministan kula da kuɗi domin taimaka mana da shawarwari akan wannan lamari. Gari shige da alhakin yada duk wani labari mu muna nan ne a matsayin masu shiga tsakani na al'amarin ya kamata a ɗauki matakin gaugawa wanda zai sa a shayo kan matsalar albashin watanni tare da wasu sauran haƙoƙi. Ministan tsaron ƙasa Kallamun Tari na gudanar da wani rangadi na kwanaki shida cikin jihar Maradi domin gani da ido yadda damanar bana ta kasance a wannan jiha. A yau ya kira wani taron raskwana wanda ya samu halartar mayan daraktoci na jiha, hukumomin bariki da kuma na gargajiya. Wakilin Muhammad da Maman ya aiko mana wannan rahoto da gungun Muhammad Antani ya fasara. Sakamakon wucin gadi na nomar damar shekara ta 2016 ya fitar da cewa cikin garuruwa 2,604 inda ake noma gari 877 sun kasance cikin karamcin abinci a yayin da cikin shekara ta 2015 garuruwa 300 ne suka fuskanci wannan hali. A cikin rahoton an gano karamcin ciyawa na ton miliyon guda da 494,720 inda a shekara ta 2015 ton miliyon guda da ɗari da da goma ne aka kididdige Lamarin wutar daji ya zama barazana a cikin yankin da ake kiwo. A ranar talatin ga watan Oktoba dubu shida gobarar daji goma sha aka zayyana inda eka ɗari biyar da talatin da tara suka toye fannin abinci tsawon lokutan noma da kasuwannin cikin karkara ne ake samun abinci tare da hawahawar farashin nasu domin a kai daidaito na farashi ga abinci ton dubu bakwai da aka saida cikin farashi mai rangwame da da ton 2,355 na abincin da aka raba kyauta ga magidanta 8,513 marasa ƙarhi. A kai an gabatar da bukatu kamar ci gaba da ba da irin rogo da ba da abinci kyauta na mutane da na dabbobi kyauta. Gunguma Man dantani Studio Kalangu. A gaida gunguma Man Ɗantani, a agadar uh, safiya da marece wata ƙura ce mai ƙarfi ke mamaye sararin samaniya. Tarnan Ahmed Fudai wakilinmu na musamman a jihar ta Agadez ya aiko muna da wannan rahoto. a lokacin da ya rage 'yan kwanaki kaɗan domin soma shagulgullar watan Desamba musamman sallar agadar Sokni wani al'amari da ya haɗa da kura ya sayo kai inda yake kawo cikas ga al'amurra na yau da kullum. Mamman Sani wani dan acaba ko kuma kabu-kabu kamar yadda ake kiran shi a wannan garin ya ce duk a lokacin da wannan kurar ta mamaye gari ni dai ina ajiye mashin kina kuma lokaci ne wanda yake al'amuran kasuwa suna tahiya da kyau. Muhammad wani ɗalibi a wata makaranta ta koyon aikin likita cewa yi wannan kura za ta iya kawo mashkiloli na rashin lahiya musamman a wajen yara ƙanana to kowa ke da alhakin wannan al'amari ma'aikatar meteorology tuntuni ta san da wannan al'amari wani iska ne da ake cema larmatan a harshen turanci da yake bugawa gusum zuwa arewa kuma da ke fitowa cikin sahara musamman tsakanin watan nuwamba zuwa watan maris kamar yadda suke faɗi wannan kura dai tana kaye da wasu abubuwa wanda suke iya damuwa al'umma a wani bangare waɗannan masana sun lakanta wannan al'amari da ayyukan da ake yi domin gyara wannan babban birni na arewacin ƙasa to wannan al'amarin shine abin da mutane za su ji a jikinsu a lokacin da ake shirya babbar sallah ta 18 Desambar. Tarnan Fudai Ahmed daga birnin Agada zuwa ga Studio Kalangu. A shi aka kawo ƙarshen kasar bashe koli da ƙasashe mambobin agowa a birnin Tawa daga cikin runhuna 250 da aka kafa a hilin kokowa na Tawar. 118 sun kasance ba kowa a cikinsu, amma da haka kwalliya ta biya kuɗin sabulu, in ji Musa Suleiman shugaban wannan kasuwa ta bashe koli. lalle hakikan kahin mu samu ayi wannan fetkin mutane su fahimci fetkin jiha ce ba for ne ba irin wancan sample for lokacin nan an sha wahala to muka tsara rufa 250 cikin rufa 250 san suit ne wanda ba dauka ba daga ciki talanta yau nuwa da Allah ka karshen shi yau za mu sallame kowa da kowa ya samu ya daga a bar wurin a gyara shi mu samu December mu kare in Allah yarda janvier za mu fara organizing deuxième edition da neman partenaire wanda za su kama mana yin Joseph Edison ta gaban Allah yarda. Mun yi invite kuma mun aika parmel duk ƙasar da akwai agowa mun aika musu correspondence ta zakuwarsu mai saboda matsaloli na abin tsaro da ya shiga dan kwanan bayan nan anan ga shine yasa wasu sun kai dan da zakuwa kuma sun ga Allah da sai mu yi hakuri in lokacin da kwanci hankali ta yin wakana kowa zai zo shi. Gaskiya an ci gaba sosai. Muna fatan shugaban ƙasa muna fatan ya kama muna a sallah wannan ta jihaken ta ɗore ta tabbata kuma su sa hannuwansu in Allah yarda duk abin da za a iya zamanto abin wanda za a tallafa ma talakawa na jaha da sunan wannan sallar. Wannan mata 'yar ƙasar Togo da ta halarci kasuwar baje kolin na da ra'ayin cewa tsari ya daidai. Matsalar da aka fuskanta ita ce ta karancin masaya a dalilin rashin kuɗi. Mun zo ne kasuwar Baje Koli, na zo ne daga Togo, a gaskiya tsari ya yi tsari, ya yi kyau sosai ga tsaro kai ya kumshi komi da komi, mai akwai 'yar matsalar kuɗi a gaba za a gyarawa, ɓangaren rumfuna sun yi ƙanana kuma ina kira ga dukkan jama'a da su zo yau ranar ƙarshe saboda gobe tafiyar mu zamu yi, me yasa ba mu sake dawowa muna son a ci gaba da shi, a gaba ba haka zai kasance ba, za a ga canji sosai. yanzu kuma sai fagen wasannin motsa jiki karin karshe na sifar kufu na nijar da aka tsara gudanarwa jiya an mayar da shi yau wato alhamis wannan kuwa domin baiwa nijar damar kallon wasan mena da 'yan kasar togo a kwambalar kasashen yankin imowa karawar za ta shiga tsakanin as fan wato zakaran kwallon kafa na kasa da AS Duwan da ke rike da kofin ƙasa na shekarar 2016 a dai bangare kuma ranar asabar mai zuwa za a soma kwamfular kasa ta 'yan aji na farko haɗa layu a fagen kwallon kafa ana ci gaba da kwamfular haɗin kan ƙasashen imowa a jiya ƙasar mali ta sami tikitanta na shiga karawar gaba ga na ƙarshe inda ta lashe kasar cote d'ivoire da ci ɗaya da nema ta hakan kasar ta mali ita ce ta farko a rukunin a da maki bakwai kasar niger ta kasance ta biyu a rukuni da maki wato biyar duk da nasarar da ta yi akan kasar togo da ci biyu da ɗaya a yau za a san ƙasa ta biyu wadda za ta je karon na gaba wato ga na ƙarshe bayan karawa biyu wato a rukunin b burkina faso za ta kara da benin ita kuma senegal ta fafata da guinea biso karawar ƙarshe ta kwamɓalar za ta gudana a ran uku ga wannan watan na desambar yanzu kuma sai a dakace mu daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye Studio Kalangu tare da rediyon Studio Kalangu, tafiyar yanayin Nijar. karshe biyar da minti arba'in sai shirin namu na musamman. Yau ce ranar duniya ta yaƙi da cutar sida ko kuma kanjamau A nan Nijar cibiyoyi da dama masu kula da wannan cuta na ƙoƙarin taimakawa waɗanda suka harbu da ƙwayar cutar domin ganin sun yi rayuwa mai kyau. Misalin cibiyar MVS da aka kafa a watan Satumba na shekarar 1994. Saidu Usman Jami'i a wannan cibiya ya yi wa Nafisa Adamu ƙarin haske. MVS a pratiquement Shi dai mbs fanni hudu gare shi akwai fanni na gwaji da ke shafin rigakafi wanda ke cikin layin gwaji da wayar da kan al'umma kuma babi na daukar fanni na duk mutunan da ya buƙace mu da yan hakan domin shi BIS haraba ce ta ba da hanya. Bayan wannan akwai babi na horaswa kenan yau mun shiga layin daukar jimillan nauyi na BIS da muka girka haraban mu mun yi zaton mutane ba za su halarce su ba don da zaran an ce mutum yana ɗauke da cutar mutane na mummunar fahimta zuwa gare shi wannan shi yasa wasu ke fargaba a ce suna ɗauke da cutar sida a ƙarshen watan janvier mutane sun kai kashi ɗari da hamsin tare da samun lokaci mutane na ɗaukar horo an sami wajen mutum dubu uku ga shekara zan ba ku misali yau a nan mbs muna kula da mutane dubu biyu da ɗari uku idan kana son ka ɗauki magani a nan wajenmu ko kuma a sauran gidajen likita mu dai aikin mu kulawa shi dai gwaji kyauta ake yin sa kuma cikin dama da yarda mutum idan kuka iso a nan sedap sai ku je wajen sekretar za ku sami lamba babu suna ga wannan lamba ita ce za ku riƙewa sai ku je wajen mai ba da shawara shi zai gaya muku zai ba ku shawara akan abin da duk ya ƙumshi sida daga nan ne idan kun amince to sai a yi muku gwaji bai wuce ɗaukar tsawon minti talatin. In sakamako ya hito mashawarcin shi zai kiran ku ya yi muku bayani idan mutum ya yarda da hakan za a ba shi wa'adin watanni uku zai dawo a ƙara tabbatar da wannan gwajin haka. Idan ka yi shiga ɗaya biyu shi kenan ka shiga tattaunawa da mu. Duk lokacin da muka ga abin ya yi daidai mu ne ke ce maka gashi gashi za mu ɗauki nauyin wahalhalun sai ka duba ka gani. In za ka tsayawa tare da mu ko ba za ka tsayawa ba kai ka sani daga nan sai wajen likita ya shaida ma duk yanda kake ciki sai ya tambayi ku wasu ɓangarori na wannan examen da aka maku shi dai ɗaukar magani kyauta ne za ka isko shi ne cikin bironsa ka gaya masa cewa gashi ƙasa ce da oni sida tare da sauran masu yaƙi da cutar sida suka ce. marala masu mu duka duka da wani muka karshen labarin namu na madashin yau sai kuma gobe dan Allah ya kai mu zamu muku da wasu labaran zan burku da Musa Hassan ya kawo muku labarai da harshen zabarmanci a huta lahiya. Studio Kalangu shirye-shiryen Studio Kalangu a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya Tare da Radio Shugaba. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Farana A kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. a kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Galangu.